dawo da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe tare da ni Zahra Aminu Fage. masu duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu amma a yau 25 ga watan Disamba na shekarar 2020 ranar bikin Kirsimeti za mu kawo muku yadda aka gudanar da bikin shekarar dai sai godiya domin za a yi bukukuwan kirsimeti ba kamar yadda aka saba ba saboda bullar annobar coronavirus. Wakilar sashen Hausa ta samu tattaunawa da jama'a da fasto na majami'a. Da masu sauraro sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. tare da bata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da jama'a kan yadda suka gudanar da bikin Kirsimeti. Ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara mabiya addinin Krista a faɗin duniya kan gudanar da bukukuwa don tunawa da haihuwar Isa almasihu wanda suka yi imani shine wanda ya zo duniya don ceton mutane daga hallaka ta har abada. Bikin Kirsimatin na bana ya zo ne cikin yanayi mai sarkakiya da rashin walwala saboda cutar corona da ta addabi duniya. Na tattauna da wasu mabiya addinin Krista don jin yadda Kirsimatin na bana. Sunana Abraham John Sado. Yaya Kirsimatin? Ni a gani na fa Christmas wannan shekara shekara ne wanda aka samu damoyi da yawa kuma allah ya bishe mu so abu ne wanda ba wai sai ka tara arziki ba ne ko ka tara wani kayan duniya ba ne amma kawai ma wannan dalilin da cewa allah ya tsara ranmu ya sa har za mu rayu muna nan a cikin masu rai za mu yi christmas na bana abu ne wanda ya kamata mu yi shi cikin farin ciki mai zurfi fiye da na da so abu ne wanda za mu yi godiya sosai ga allah mu yi sujada da bauta daga cikin zurfin zuciyarmu domin kawai mu nuna ma allah godiyarmu don abin da ya yi mana babu wani wanda kuɗi kowa wani abu zai iya sayar mana eh. To a baya akan ce a'a sai mutum wato idan Christmas ya zo akan yi batun a'a sai na sayi kaya ma yara sai na sayi shinkafa sai na sayi wannan karon an samu waɗannan matsaloli wayanda abubuwa sun tashi gashi kuma kuɗin baya shiga sosai. Ku yaya kuke eh, sarrafa wannan Shi Shine nake magana. Ai ganin ma muna cikin masu rai. Mu wannan Christmas din ya wuce ya yi maganan wai sai an yi an ɗinka sabbin kaya na christmas sai an tara shinkafa wanda za a dafa na christmas ko kaji ko nama da sauransu wannan ba shi bane magana nan maganan shine abun da allah ya yi mana kuɗi ko arziki ba zai iya yi mana wannan abun ba so wannan ma ya wuce a ce ana wani maganan wai sai an tara wasu kayayyaki da za a yi celebration na christmas da shi To me a Krista za su nuna musamman a wannan lokaci na Kirsimeti wani. Mahimmancin abin da ya kamata mu yi shi ne mu yi koyi ga shi Isa almasihu na bin nufin Allah yin nufin Allah a yi rayuwa dai yadda Ubangiji yake eh, so mu yi rayuwa. Wa kauna da tsarki da biyayya da kaskantar da kai da sauransu dai rayuwa na haske. akwai matasa waɗanda suke amfani da wannan lokaci domin shiga ayyukan da basu dace ba musamman waɗansu zaka ga suna sace-sace waɗansu ana shaye-shaye wani kira zaka yi musu ina kira ne gare su cewa wannan irin rayuwan ba zai amfane su ba ba wani abu na alheri ko wani riba da zai kawo alheri daga cikin irin rayuwan nan saboda haka su duba su yi nazari su kuma juyo su tuba su karbi isa almasihu kuma na san zai ba su wannan iko da za su yi rayuwa irin na Krista. Sunana Kristi Tise Ado. To Kristi shi na ana batun Christmas wani shiri kika yi domin Kirsimati? To mun gode Allah muna kan shiri Allah ne mai shiri babban. Muna dai bi nufin Allah da duk abin da za mu yi bari Allah ya bishe kowa da abin da ke ciki. To an gama saye sayan kayayyakin Kirsimati? To muna kan jiran nufin allah muna rokon allah dai ya ƙarasa samuna yadda abubuwan suke shiga ne wannan shekaran bai zo da sauki ba ma mun gode allah dai mm. to christmas ya danganta yadda mutum ya ɗauke shi in ka ɗauke shi da faɗi to in kuma kana da wayo za ka yi shi yadda abinda allah ya tanada maka sai ka amfani da shi ba sai ka yi abinda kowa yake yi ba to sau da dama mun fi mai da hankali ma kan wato kayayyakin da za mu yi amfani da shi menene ainihin christmas ainihin christmas ya kamata ranar da za zauna ne da iyali kowa ya zauna da iyali shi ya yi murna ga ubangiji domin ceton da allah ya tura mana duniya ta wurin wato yesu kristi wanda shine zama dalilin ceton kowane ɗayan mu a duniya Abin da ya kamata ma a zauna yake nan ba wai a siya ana kashe-kashe ana siye-siye ana wayansu hidima da wani lokaci yana sa wayansu a cikin damuwa nan gaba a zaun ji su kakanninmu sun ce a bar wawa da bashi ba shi ba ne babban abu ainihin abin da ya kamata shine a zauna da iyali a yi um, fellowship tare da iyali a duba a zumunci a duba menene ya kamata a gyara nan gaba sabon shekara na gabatowa a yi gyare-gyare ni a wurina shine christmas to amma akwai za a iya cewa lokaci ne wato da mabiya addinin krista za su yi bishara sosai wannan lokaci ne da ya kamata kowane mai bi in ya samu dama duk wurin da ka iya ka shiga ka je ka yi bishara in ka ga dama in ka ga daman nufi na dama wato opportunity in ka ga wurin da ya kamata ka shiga ka je ka ya da bisharar ubangiji lokaci ne kenan don mutane suna gari da yawa suna shigowa wanda an dade ba gansu ba kila baka san rayuwar da suke ciki wurin da suka fito ba in ka same su sai ka sharing da su ka kai kokari ka ji ya rayuwar yake tare da su a wurin da suke in kuma ka gane cewa akwai kasawa sai ku yaduwa tare a gyara zama to kina uwa wannan lokaci ne da za a gargaɗi matasa yara musamman yaranmu yadda suka shiga waɗansu halaye sosai sosai wannan lokaci kam gaskiya ya zo mana da abubuwa masu mamaki da kuma mawuyancin lokaci ne mun sani amma yaranmu yanzu to Allah kam ya kamata mu musu addu'a kuma sannan mu dinga musu galgadi domin abin da yara sun shiga yi yanzu abin tsoro ne ba mu san nan gaba ya zai zama ban ba Allah ya sa hannun shi a rayuwar da muke ciki yau ba yanzu sai dai ka ji kawai mun tashi da safe mun samu an shiga gidajen abokan zamanmu an ciccire musu su tivin su a bango har gida uku dayan matan na bacci a daki sun shiga sun ce matantai magana za su kashe ta suka tafi da kayan gidan to irin wannan abu kuma yara kanana ne matasa ne wanda ya kamata da yanzu ne suna amfani da karfin su suna bauta ma ubangiji sun shiga wannan halayen mu namu sai dai addu'a muna addu'a kuma muna musu gargadi ko mu kar mu gaji domin aikin mu kenan babban aikin da Allah ya ba mu kenan a duniyar na yanzu ya'yan nan da ya ba mu dinga bishe su kullayo a cikin maganan shi komin yaya Allah zai rike zukatan su wani ranar sunana Lidiya Abi Bosan. Shekaran da an fara daga farko mun fara da farin ciki ana shiga wata biyu uku sai a samu wannan ciwo. Ciwon ya sa komi cikin rayuwa ya bambanta ababen da an saba ana yi ya jawo baya farin ciki na shine Allah Ubangiji zai sa cikin zukatanmu ba za mu manta da ma'anan Christmas ba domin ma'anan Christmas ne shi mahalaccinmu da kanshi ya bar sama ya zo duniya domin ya tabbata cewa ba mu halaka cikin duniya ba ya mana hanyar da za mu samu sira so wannan ma'anan yana zuciyarmu ba zai bata a zuciyarmu ba abun tsoron da na ji a shekaran shine kamar yara sun fara samun losing meaning na christmas ina ce ma iyaye su sake gaya ma yara ma'anan christmas domin kar su manta da shi ma'anan shine zuwan shi mahalicci da kanshi domin ya kama nasira daga halaka To ya abun biyan bukata fa musamman yadda an samu matsaloli na wannan cuta komai ya haura an samu abin biyan bukata? ubangiji mu ai ba ya taba barin mu ba yana tana dawa kowane lokaci wanda muna da shi kaɗan da muna da shi mu gode ma ubangiji mu yi amfani da shi yadda ya bamu a baya mata sukan ta da hankali musamman idan ba a samu kayan christmas ba ko kuma ba a samu eh, abincin da za a ci ba kira ga kaman eh, wani fadakarwa za ki ma mata kila na akwai irin waɗannan har yanzu mata mun samu koyaswa cewa mu zama masu hakuri duk abin da mai gida ya iya ya tanada mu karba da godiya mu yi amfani da hikimanmu mu sa yadda za mu yi amfani da shi ya biya bukata cikin gida mu zama da godiya kar mu rena abin da mai gida ya kawo mu gode ma ubangiji ubangiji yana iya multiplying nashi a irin wannan yanayi na bukukuwa majami'u da dama kan ware wasu kudade don sayan kayayyakin abinci ko tufafi da za su raba wa mabukata musamman marayu matan da suka rasa mazajensu masu lalurar na ƙasa da ma sauran marasa galihu Wannan dattijo da ke zama shugaban kwamitin walwala a majami'ar Ekwa Seminary a Jos ya ce sun daɗe suna taimakawa marasa galihu a tsakanin al'umma. Sunana John Ramadan ni ne nike kula da sha'anin welfare a uh, Ekwa Seminary Church a nan Jos. duk wannan shekara an samu matsaloli da yawa musamman wanda ya kai ga har an shiga lockdown me wannan coci ta yi musamman ma waɗanda suke da bukata a ƙashin gaskiya wannan coci ta yi ƙoƙari ta kula da marasa ƙarfi marasa galihu game da samun abinci musamman coci church ta yi kokari kuma jama'a wanda suke da abin hannu su ma sun taimaka ba zan manta ba akwai wani labari da shi pastor mu ya gaya mana cewa wani ya kira shi ya ce masa a gaya masa kudin buhunan shinkafa wake ah, gari da sauransu aka gaya masa kuma ya ba da wayannan kudade aka sayo aka sa muna da wurin da muke sawa da ake kira love in action a wurin aka tara mutane membobi na church na wannan ikkilisiyar namu sun zo sun sami abinci a lokacin mutane kuma ke kewaye kai ba kristoci kaɗai ba ma wanda ma ba krista ba sun zo sun yi layi duka an ba su da farko zan yi magana akan su gwauraye da marayu mun tara su mun church ta ba da kuɗi fiye da dubu ɗari biyu an sayi shinkafa an ba su domin su masu bikin kuma akwai wani mutum wanda ya taimaka ya sayi abin da tura ke kira wai hampa ya ba wa'annan goraye da marayu duka an ba su domin su yi bikin kirsimeti da shi kuma wa'insu abubuwan da suke nan da church ta saya aka ajiye cikin wannan ah, loving action wato wuri ne na ajiye abinci duka mutane da suna da bukata sun je sun samu yesu kristi na wane ku mu ya shi tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar Zainab da fasto na majami'a. Kirsimati lokaci ne na nuna ƙauna kamar yadda limamin na addinin Krista ya bayyana mun. Ina mai suna Reverend Ibrahim Abu, ina Paston Ikwa a Hall, farin gada. Ina manufan Kirsimati? Kirsimati ga mutane da yawa tana da manufa daban-daban. akwai waɗanda sun san kirsimati lokacin buki ne kawai akwai waɗanda gare su kirsimati lokaci ne na a ci abinci a sha duk abin da ana iya samu a sha a yi sabbin kaya a fita yawon wurare amma ga wanda yake krista mai bi kirsimati tana da muhimmanci domin Shi ne tushin bi da muke gadara da shi in ba kirsimati ba ba kristanci domin wannan shi ne ya zama foundation ginshiki na na bi da muke yi um, a takaice bikin kirsimati ana murna ne ranar da an haifi almasihu yesu wadda ga masu bi mu krista shine mai ceton duniya to idan ko haka ne kuma haka din ne ga ya zama da muhimmanci ga duniya gaba daya domin bisa ga maganar allah cikin littafin yohana ko yahaya sura uku aya goma sha shida ya ce gama allah ya ƙaunaci duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kadai domin dukan wanda ke ba da gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya sami rai na har abada daga cikin wannan aya muna iya cire muhimmanci ko ma'ana na kirismati kin ga na ɗaya ya bayyana mana irin ƙauna da allah ke da shi wa duniya bulus manzo ya jaddada wannan bayanin da ya ce ubangiji allah ya ƙaunace mu tun muna masu zunubi tun ma kamun mu san menene ke daidai da abin da ke ba daidai ba ubangiji ya ƙaunace mu to irin ƙaunan nan da allah ya nuna mana ya wuce ƙauna kamar yadda mu muka san shi a duniya yau da farko mu muna muna murna haifuwan yesu kristi a cikinta ubangiji ya koya mana abin da ake nufi da ƙauna ah, na biyu wannan ƙaunan bai sa maganan baki ba domin ya bayyana ƙaunarsa don bai isa in ce wa wani ko wata ina ƙaunar ke ba wannan abaka ne kawai ƙauna ana ana bayyana shi ana nuna shi ga abin da yake so allah bai saya ga faɗin cewan a duniya ina ƙaunan ku ba ko da yake lokacin duniya tana cikin bakin zunubi ya ƙaunace mu to ya zai bayyana wannan ƙaunan ya bada kansa ya sauko ya shigo cikin wannan duniya a sifa da kamanin mutum domin ya bayyana mana irin kaunan da yake da shi a domin mu abu na uku a nan shine wannan domin ya cece mu daga zanibi ya cece mu daga hannun magabci shaidan da kansa ya cece mu daga duk wani abin da ba zai zama da alheri gare mu ba Uh, wannan shine irin irin manufa da christmas yake da shi wa krista To a waɗanne darussa ne wato masu bi za su koya ko kuma za su nuna musamman a wannan lokaci na Kirsimati? eh wannan kaman a bayyane yake. ga kalman Krista ba kalma ce kawai ba. An kirkiro ta ne daga wato shi Krista. ana nufi mabiyin kristi waton ƙaramin kristi uh, kamanin kristi ya zamana idan christmas biki ne na godiya da na murna domin haifuwan yesu kristi kuma haifuwan yesu kristi na da uh, ma'ana kamar allah na koya mana kauna Allah kuma ya bayyana irin kaunan da yake da shi domin mu sa'ilin nan da dalilin da ya sa ya kaunace mu mu da muke wannan bikin wa'annan su ne darussan da muna iya koya daga ciki kuma mu mu bayyana shi ta wurin rayuwar mu na fari shine mu kaunaci Allah kansa na farko sa'ilin nan mu kaunaci wa'anda suke kewaye da mu iyalai abokai makwabta kai kowa ma yesu kristi ya ba da wannan uh, misali da aka masa tambaya shin waye ne makwabcina sai ya ba da wannan misali ya ce akwai wani mutum da ke ya tashi zai tafiya daga urushalima zuwa uh, yeriko a hanya mafasa suka tare shi suka yi masa duka suka kwace dukiyarsa sun bashi a ƙasa kusan rabin matace da wani babban shugaban addini eh, shi ma bayahude ya zo ya wuce ya ga mutumin nan a ƙasa ya ratse ya bi gefe ya bashi kwance a nan haka ma wani balewi shi ma shugaban addini haka shi ma ya zo ya wuce amma wani mutumin samariya wadda dangi bai hada shi da wannan mutumin ba ba abokai suke ba bai ma taba sanin shi ba ya ga mutumin nan a ƙasa ya san rai dai a hannun allah yake ya sauka daga jakinsa ya yi masa hidima ya ɗauke shi ya sa a jaki ya kai inda za a lura da shi ya ba da umarni ya ce a lura da mutumin nan ya ba da kuɗi in ma abin da ya bari ya kasa zai dawo ya cika bai taba sanin shi ba to da ansa tamban shine yesu ya ce to ai wannan shi ne makwabcinka so makwabci ba wanda kuke zama kurkusa ba kowane kowane mutum ko krista ko musulmi ko bahaushe ko inyamuri ko bayarabe ko ma wane ne mahaluki dai na allah makwabci ne kauna ba ta da iyaka A wannan kirsimati ya zama daban da na sauran shekaru yadda an samu kai cikin wannan cuta ta corona wanda kusan duka duniya ana fama da wannan cuta kana ga ta yaya su uh, mabiya addinin gudanar da wannan biki na kirsimati wannan tambaya da daɗi domin ko mu ma masu bishara a malaman addini wannan ya zama mana da taimako ainihin don ya zama mana zarafi mu gaya wa jama'a cewa wannan bikin na fari ba ci da sha ba ne na biyu ba sa sabbin kaya ba ne na uku ba shi ne komai ba in fact bikin nan a zuciyarmu yake ba abin da muke yi a waje ake gani ba so da, da cutan corona eh akwai cutan corona kuma mun goda wa Allah domin ya bar wannan lamarin ya same mu ya kara jawo mu kurkusa da shi so christmas ya zama mana wani wani zarafi ne kuma mu kara komawa ga Allah mu yi mishi godiya sa'ilin nan mu roke shi bisa ga alherinsa ya yaye mana wannan wannan abin da ya zama da damuwa sa'ilin nan ga waɗanda sun wahalun da ake ciki na rashin kuɗi rashin abinci duk da hakan mu gane cewan ko da ci ko ba ci ko da sha ko ba sha christmas is always christmas za mu yi bikin christmas za mu goda wa allah zukatanmu za mu yi farin ciki a zukatanmu Koma da menene ba zai hana wannan bikin ba sunana pastor ibrahim joshua adamu a wannan lokacin christmas addu'a nake yi allah ya sa yi shi cikin kwanciyar hankali da zama lafiya kuma ina son ja hankalin 'yan uwa da aso juna manufan christmas kenan gama allah ya yi kaunan duniya har ya ba da ɗansa haifafe shi kaɗai kaunan nan ne ya sa ake christmas in ba kauna ba christmas shi kauna ya kawo kaunan nan ne kuma ya kamata ka nuna ma duniya ba wai da baki ba amma da ayyuka a wurinmu kullum ina ba da misali ni a gidanmu masarautar kana 95% kashi 97 suna sallah kashi biyu masu gargajiya ne kashi ɗaya ne kawai krista a masarautar kana amma muna zama lafiya muna nan idan muka shiga idan aka yi addu'a na musulunci za a bani zarafi in yi addu'a na krista a masarautar kanan haka muke tafiya muna nan abinmu muna zama lafiya to irin wannan ne muke son mu yaɗar da shi a plateau da duniya gaba ɗaya addinin nan tsakanin ka ne da allah shi yasa muke faɗa a wannan lokacin christmas ka so allah ka yi masa bauta don kaunan allah da kake innan shine zai fita har ya kai ga dan uwanka ya ga kaunan allah gare ka ba wai a baka ba amma daga zuciya idan ka so allah za ka so dan uwanka shi Allah kan shi ya ce idan baka kaunaci dan uwanka ba waya za ka yi ka ce kana so kana kaunana to kaunan Allah nan shine zai manifesting a dan uwanka Eh, wanda yake rayu da kai kafin allah ya amanna ma da abin da kake masa sada zumunci kamar yadda na ce a kaunaci yan uwa a guji abin da zai kawo tashin hankali a kasa a yi fada ma 'ya'ya su yi zama zaman imani da abin da suke bauta abin da kuma za a guje shi shine shaye-shaye kar a yi amfani da wannan lokaci a ga cewa ko hutu ne a je a yi wa'yansu abubuwa da za su kawo damuwa ma iyali ko da damuwa ma kasa a guji shaye-shaye a guji harkan banza a wannan lokaci namiji zai shirya da na mace don a zo a yi lalata ko kuma yara za su shirya kuɗi su je su yi shaye-shaye su kuma ya kai su ma ga halaka ko kuma za su ɗauki wani abu suna bugawa wasu yana halakar da su don na ji yanzu an sa abin ma wani kaman bom ne yana lalata hannayen yara yana lalata rayuwar yara kuma a so nigeria abin da yake kashe mu ba ma son kasanmu nakan ba da misali zaka ga mutum ya zauna ya ce maka wai shi yana alfahari da wani kasa ga naka kasan baka alfahari da ita ina amfaninsa Allah to kana nufin Allah bai shawarce ka ba kenan ya ajiye ka a Najeriya idan da ya shawarce ka da haka ce kai ba dan ba Najeriya kake so ba saboda haka kai kishin ka kai kishin ka kai kishin ka da haka ne za mu zauna lafiya Allah ya taimake mu A lokutan bukukuwan Kirsimeti da mabiya addinin Kirista na gudanar da waƙoƙi da ziyartar 'yan uwa da abokan arziki da ba da kyautai da ciye-ciyen makulashe daban-daban wanda a wannan shekara gwamnatoci suka ba da umarni a daina duk wasu taruwai ko cunkoso saboda takaita yaduwar cutar corona. Masu sauraro abinda ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya na gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a yi bikin Kirsimeti lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. lafiya.